This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Numa da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. To da ɗumiɗuminta mun samu labarin cewa 'yan Boko Haram sun tsagaita wuta kuma nan ba da daɗewa ba za su maido 'yan matan nan na Chibok. akan wannan nema muke so ku kira mu ku gaya mana shin wannan sulhun da ake nema a cimma tsakanin gwamnatocin kasashen najeriya chad da kamaru zai gaggauta kwantar da tarzomar da ta addabi arewacin najeriya lambobin namu dai suna nan yadda suke biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce za ta tura jami'anta zuwa ƙasashen Mali da Ivory Coast domin nazarin irin tanadin da ƙasashen suka yi na yaƙi da Ebola a kan iyakokinsu da ƙasashen Gini da Liberia da kuma Saliyo. Yau Alhamis babbar jami'ar da ke lura da irin matakan tsaron da ƙungiyar ke ɗauka gani da wannan cuta, Dr. Isabella Nuttall ta faɗawa ‘yan jarida cewa a ranar Lahadi idan Allah ya kai mu, tawagar wakilan ƙungiyar su goma za su tashi zuwa ƙasar Mali, sa'annan kuma cikin ‘yan kwanaki wasu jami'an su nufi ƙasar Ivory Coast. Dr. Nuttall ta ce muhimmin matakin da za a ɗauka na hana yaɗuwar cutar zai ta'allaka ne akan tabbatar da an ɗauki matakan gwadawa da kuma nazarin mutane akan iyakokin gini da liberia da kuma saliyo a halin da ake ciki kuma ministocin lafiya na ƙasashen turai sun hallara a brussels ƙasar belgium domin tattaunawa akan yadda za a yi nazarin ƙwayar cutar ebola akan iyakoki da kuma filayen saukar jiragen sama Ƙungiyar da ke hankoron kare haƙƙin bil'adama a ƙasar Siriya da cibiyarta ke birnin London ta ce fiye da mutane 660 ne suka mutu a sakamakon fafatawar wata guda da aka yi na ƙoƙarin mamaye birnin kobani da ke kan iyakar ƙasar Siriya. Fiye da mayakan Kurdawa 258 da wasu mutum goma da suke taimakon Kurdawa da kuma farar hula 20 suna daga cikin waɗanda aka kashe. fafatawar da ƙungiyar is ta fara yi a watan satumba da ya gabata ya zama sanadin arcewar dabban mutane zuwa ƙasar turkiyya A wannan makon, Amurka da wasu ƙasashe ƙawayenta suka zafafa kai hare-hare a kan 'yan IS a Kobani. Masu nazarin harkokin sojan Amurka suna kyautata zaton hare-haren da aka kai sun kashe ɗaruruwan 'yan ƙungiyar IS. A wani labarin kuma, 'yan sandan ƙasar Malaysia sun ce kuratan ƙungiyar Islamic State guda uku suna daga cikin mutane goma sha hudu da aka kama a kwanan nan a ƙasar. Ƙasar Malaysia ta kama akalla mutane 36 da take tsammani suna da alaƙa da 'yan kungiyar ISIS wadda ta mamaye wasu yankunan ƙasar Siriya da Iraki. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Shugaban Hong Kong Leon Chong-yin ya ce yana neman hanyoyin ganin yadda za a koma teburin shawarwari da shugabannin masu zanga-zangar begen mulkin demokuraɗiyya da aka yi makonni uku ana yi. Leon Chongqing ya yi wannan furucin ne a yau Alhamis wajen wani taron ɗan jarida. Ya ce a halin yanzu wani mai shiga tsakani yana kokarin shirya shawarwarin da kila a yi a farkon makon gobe idan Allah ya kai mu. Mr. Leon ya ce a shirye yake tattauna to amma ya ce ba zai yi nazarin yin watsi da shawarar da ƙasar China ta yanke na tsaye da ɗan takara a zaben da za a yi a yankin a shekara ta 2017 idan Allah ya kai mu ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kamar Kamar yadda kuka ji ɗazu, wani da ke ikirarin shine magatakarda 'yan ƙungiyar Boko Haram ya yi hira da wakilin murya Amurka, Umar Faruk Musa, dangane da sulhun da aka kusan cimma tsakanin 'yan Boko Haram da gwamnatocin Najeriya da Kamaru da kuma Chadi. Ga dai hirar da na yi da Umar Faruk Musa a kan batun. To babu shakka bayanan da muka samu da dumi su yanzu sun nuna cewar an yi kusan tarurruka so biyu tsakanin shugaban kasar Chadi Idris debi da wakilan gwamnati Kamaru da wakilin shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan mai suna ambasada hassan tukur wanda aka tattauna a sulhu tsakanin 'yan kungiyar ta boko haram da kuma wakilan gwamnatin najeriya domin a tsagaita wuta a samu kwanci hankali bayanin da wani daga cikin wakilan 'yan kungiyar ta boko wanda ya halarci wannan taron ya yi mun ɗazu da rana mai suna abdullahi ahmadu ya ce babu shakka bisa ga jagorancin da shugaba idris debi ya yi jamina a wannan taruka da aka yi shi ya sanya aka kai ga maslaha na sako 'yan kasar china din nan su sama da goma wanda aka yi garkuwa da su da waɗansu mutane na ƙasar kamaru har da uwar gidan shugaba a ƙasar ya ce wannan sulhun ci gaba ne cewar najeriya ma irin garkuwan da aka yi da wasu mutane musamman 'yan matanan na chibok eh. da kuma irin farmaki ko buɗe wuta da ake ci gaba da yi tsakanin 'yan kungiyar da hukumomi na najeriya duk za a kawo ƙarshen shi nan ba da daɗewa ba to wai yanzu 'yan matan na chibok suna ina ne ya yi wani bayani a kansu to ya bayyana min cewa suna 'yan eh, matan nan suna hannunsu na ce mashi to amma an ce an rarraba su ya ce eh ko da yake an rarraba su ai su yan kungiyar su ne suka rarraba su kuma sun san inda suka raba su kuma a duk lokacin da aka shirya kuma ana yin wannan tattaunawa su za su tattara yan matan nan baki daya su damka wa shugaba Idris Baby domin ya shugaban kasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan na shi to anya babu wasu 'yan matan da suka mutu yace babu wata da ta mutu cikin 'yan matan nan da ke hannunsu kuma lahiya da za su miƙa ma gwamnatin Najeriya su. To wani tayi ne aka yi masu 'yan Boko Haram ɗin da har aka cimma wannan yarjejeniyar? To lallai na yi mai wannan tambayar kamar da kika yi mun. Sai shugaban ko ɗaya da cikin shugabannin 'yan ƙungiyar na Boko Haram ya ce min a'a ai tayin da aka yi ba abu ne da har yanzu aka tabbatar da shi ba amma dai sun gabatar da wani abu wanda lokaci bai yi ba da za a ba da cikakken bayani akan tayin sulhun nan amma kuma babu shakka na yi bincike najeriya na tambayi waɗansu wakilan shugaban ƙasar kamar shi ambasada hassan tukur ba da tabbacin cewa lallai an yi wannan tattaunawa an yi wannan sulhun kuma kowane lokaci daga za a yi zama na ƙarshe wanda a lokacin ne za a tantance matsayi 'yan wannan ƙungiyar da lokacin za a sako 'yan matan nan maganar tsagaita wuta tabbatacciya ce tuni an riga an tsagaita wutar tsakanin da 'yan wannan kungiya kuma gwamnatin najeriya ana sa ran kowane lokaci daga yanzu za ta ba da sanarwa da zai tabbatar da wannan bayanin yawa sannan kuma kashe-kashe da sace-sacen da aka ce suna yi su 'yan kungiyar boko haram ɗin ya gaya maka inda suke samun makamai na yi mai waɗannan tambayoyin a gaskiya inda ya ce mun makamai allah ke basu ya ce da allah ke saukar da ruwan sama haka ma yake saukar musu da hanyoyin da za su samu makamai amma ya ce ana bata ma kungiyar suna saboda kashe-kashen da ake ta yi da sace-sacen matan da ake yi a cikin garuruwa ana isko mata cikin iyalansu gaban mazajensu a face su ko kuma a tare hanya a kashe mutane a kwace musu dukiyoyi ya ce 'yan kungiyar su ba sa wannan ya ce gwamnatin najeriya ita ke da hake ta gano inda ke wannan mugun ayyuka saboda ya kamata ta san su a matsayin ta na gwamnati amma to wai duk wannan abin ma da ake yi shin ina makoma abubakar shekau akan wannan sulhun da aka cimma gaskiya ne za tambaye shi cewa duk sulhun da ake yi cewa an yi a baya abokan shekaru kan zo ya ce ba gaskiya ba ne eh. ya ce to wannan dai tabbataccen bayani bakar shekau yana da masaniya akan wannan tattauna da aka yi kuma ya ba da amincewarsa kuma kowane lokaci daga shi ma zai fito ya ba da bayani ya ba da tabbacin cewa eh an yi wannan sulhun tsakanin 'yan kungiyar da gwamnatin najeriya bisa ga sa ido ko jagorancin shugaban kasar chadi idris debi shin shi wannan abubakar shekau ɗin mutum ɗaya ne ko ko wani suna ne na madugun ƙungiyar? To ga alamu dai suna mai jagorancin ƙungiya ko da akwai wannan abubakar shekau ko babu shi a yanzu tun da suna naɗa wani su ce shi ne abubakar shekau kuma shi ne shugabansu kuma ba a samu wasu daga cikin 'yan ƙungiyar sun musanta cewa eh shi ne shugaban ba sai dole aminta cewa shi na nan kuma yana yana a ji kuma yana jagoranci wannan kungiyar kuma ta bakin shi shi ma za a ji tabbataccen a matsayi cewa an samar da zaman lafiya tsakanin najeriya da 'yan kungiyar. ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. to madalla Akan wannan ne muke so ku kira mu ku gaya mana shin wannan sulhun da ake nema a cimma tsakanin gwamnatocin kasashen najeriya chad da kamaru zai gaggauta kwantar da tarzomar da ake fama da ita a arewacin najeriya lambobin namu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata manyan ƙasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar 'yan matan su ɗi mauta har rayuwa ya salwanta fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla masu saurare kamar da kuka ji ɗazu an kusan cimma sulhu tsakanin 'yan Boko Haram da gwamnatocin Najeriya da Chad da Kamaru kuma ma 'yan Boko Haram ɗin sun ce sun tsagaita wuta akan wannan ne muke so ku gaya mana shan wannan zai kawo zai gaggauta kawo kwanciyar hankali a arewacin Najeriya mun samu kira daga Gombe waye akan layi. Zakari Ali Sato Fasani Gombe. Sannu Malam Zakari Ali me ra'ayinka? To ra'ayina Allah ya sa wannan maganar da gaske ne in har shekau din yana nan ya fito ya bayyana kansa cikin da shi aka sani shugaba to sai mu gaskanta maganar ai sulhun ai sulhun shine muke nema dama abinda muke nema kenan sulhun don kashe-kashen rayukan nan to ina ga malam zakari ali kamar layin shi ya dan goce har yanzu dai muna nan muna sauraron ku ku kira mu ku gaya mana shin kuna gani mun samu kira daga kafancen ma yanzu haka waye akan layi sunana aliyu direban yin kifan kafancen branch suna ne. sannan malam aliyu menene ra'ayinka a ga ra'ayina wannan lamarin siyasa ne kawai don me yasa ka ce haka Abinda ya sa ta duka ya kusa kullum lokacin sun yi amfani da wannan abin kawai su cimma su amma ba gaskiya su yi lamarin an kashe wannan mutumin a nuna mana shi a tv ko a hoto ba nuna mana sai lokacin da yake babatu yana nufin cewa za su ci nasara ana ta nuna shi amma ya ce an kashe shi daga baya kawai suna ta ma mutane yaudara ba. To Malam Aliyu mun gode da wannan ra'ayi da ka bamu bari mu je jihar Kano wane ne akan layi? Wa alaikum salam. Sani Idris me Samira daga rijiyar Lemo Kano, Najeriya. Sannu Malam Sani Idris, me ra'ayinka? Wallahi ra'ayina ni dai gaskiya ina goyon bayan wannan shawara da wannan matsaya da aka cimma ta yin maslaha domin ba abin da ya fi maslaha da a duniya kuma musamman wani shugabanni suka ɗauki wannan gabara to muna fatan Allah ubangiji ya yi masa da nufi kuma su kansu wannan yan kungiya ta Boko Haramun Allah Ubangiji ya sa wannan magana suka faɗa gaskiya ne a tsakaninsu da Allah sai so suke a masalahar to Allah Ubangiji ya tabbatar da alheri dan gaskiya muna fata a samu. To madalla Sani Idris mun gode bar mu je je ga. Salamu alaikum waye akan layi. Wa alaikum assalam kuna magana da Ikira ma Isa mai rediyo shi ya fita boye ga. To sanni malam Isa me ra'ayinka? A Ikira ma Isa. Oh Ikira ma Isa to ka gafarce ni me ra'ayinka? Eh cewa gaskiya mu wala yin wa waga sanarwar mu mun ji daɗi kwarai da gaske don saboda muna tare insha Allah dama mun da muna rabon Allah ya sha mu a mu hello ina jan ka to ina ga layin je gaman ya goce na Abuja ne ka riga ka shigo eh. to da wa muke magana eh, da ita daga nan maraba to me ra'ayinka malam isiyaka to ra'ayina dama gwamnatin najeriya da ba ta sa taurin kai saboda an ta ba da shawarwari akan tsanin musulun tsakanin tare da yan Da daga ta ce karfi ta da nuna sun ga sun ga dole ta dawo ra'ayin jama'a kenan ko eh haka ne to malam isiyaku mun gode da ra'ayinka bari mu je yola kuma waye akan layi Ibrahim. To sannu Malam Idi me ra'ayinka? ra'ayina ina fata wannan ba Allah ya zama gaskiya ba su boko haram in ma shirya ne Allah shirya in ba wani shirya kuma Allah yi mana magana kana ganin ke wannan abin duka duk wani mai mai nafuki a ciki Allah ya mana maganin shi ne shirya da wannan shirya shi To a Malam Idi mun gode da wannan addu'a da ka ba mu masu saurari har yanzu dai muna jiran ku ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan sulhun da ake nema a cimma tsakanin 'yan Boko Haram da gwamnatocin Najeriya. chadi da kamaru shin kuna gani zai kawo kwanciyar hankali a arewacin najeriya da gaggawa lambobin namu dai suna nan yadda suke biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya kada a manta a sanya alama plus a gaban lambar mun samu kira daga jihar kano wane ne akan layi na Kano na Kano kana ji na? Gaidam jihar Yobe fa. Oh daga Gaidam ne jihar Yobe to muna eh, jan ka me ra'ayinka? Eh na wannan sunana Abubakar Muhammad Jari. Sannu Malam Abubakar me ra'ayinka? Eh, to na akan wannan Ubangiji Allah mun ji daɗin wannan abu da aka fito aka faɗa. In dai har ba siyasa bane muna murna muna tabbatar da wannan abu Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya. domin mu jihohi uku nan da aka sawa dokar ta ɓaci mu ne muke cikin wannan hukuma ubangiji Allah ka mana ƙarshen sa to amma amma na ji kamar ka ce Allah sa ba siyasa ba ce mm. me yasa kake gani kamar ko siyasa ce yau wato saboda an sha fitowa a faɗi irin wannan kuma daga baya kuma sai a zo kuma a canza abu sai mun zo muna murna muna farin ciki kuma sai magana sai ya zo ya canza ya zama wani kala daban shi yasa eh To Malam Abubakar mun gode da wannan ra'ayi da ka bamu. Yanzu kuma bari mu je jihar Yobe Unguru wane ne akan layi? Alhaji Baba ya gani guru guru direba FFC guru. To sannu malam me ra'ayinka? Wallahi ra'ayina ni ba ina goyon baya game da wannan a gaskiya haɗin kai da aka yi duk da da can ma inda an yi haka da an samu matsala. To malami na Yobe mun gode da wannan shawara ko kuma wannan ra'ayi da ka bamu. Bari mu je jihar Kaduna. Salamu alaikum waye akan layi. alaikum salam hajiya kina magana da akarami daga shaka abakar goma ya kaduna nan najeriya shugaban kungiyar murar talaka sannan akarami me ya ra'ayinka to na tsakanin allah mu yan najeriya musamman mu musulmai talakawa da sunan wasu kuma kiristocin ma mun mun tabbata mun san cewa muna san sulu kuma ba wanda zai ce bai san sulu mu mun san cewa wannan abin tuna da kamaru da chadi ta sa baki to za mu fi yadda da su tsakanin Allah kuma mun Allah da mun san cewa wannan ba za tsashe tunda zaɓe da ma ya kusa da mun san wannan abin siyasa ce kuma da ma tana ja tana da ɗan banzan wayo wurin iya siyasa iri daban-daban sallan siyasa daban-daban musamman a ce ga su malafa suna mulki Allah da ya kiyaye Allah mu zaman lafiya. To a mun gode bari mu je jihar Sokoto waye akan layi. Dawudi mai kemis balle budu lokal gamman jihar Sokoto Najeriya. To menene ra'ayinka? Abin da ra'ayi na gaskiya a wannan sulhu da an kace za yi. Idan har ce ne muna maraba da shi. Muna fata wannan sulhu ya tabbata. Idan ba siyasa ce aka san a waɗannan Najeriya ba a yaudare. To me yasa kake gani kamar siyasa ce tunda kaga kasashen kamar rufa da Chad sun shigo cikin lamarin nan? Eh, san da abin akwai siyasa ce saboda a gani kaga zaɓe ya gabato najeriya wanda za a yi najeriya nan gaba to mun gode bari mu je jihar kaduna kuma wane ne akan layi assalamu alaikum wa wa alaikum assalam suna na alhaji musa garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya sannan alhaji musa garo me ra'ayinka to ni abubuwan da nake duba idan muka duba ita kanta najeriya wani abun kokarin ma da za a yi ya kamata a ce shugabanni in ma wasu doka ne za su kafa su kafa daga kansu ta fara ba daga talakawa ba idan aka ce za a samu haka to shine za a samu ci gaba Najeriya komai ya tafi daidai amma idan ka sa san rai da zan zuciya to akwai matsala karshe ne muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garu a tashi lafiya to madalla Alhaji Musa Garu mun gode da wannan ra'ayi da ka bamu har yanzu dai muna nan muna sauraron ku ku kira mu amma kuma ma ga dukkan alamu mai shirya mai hada shirin ta nuna min cewa lokaci yayi don haka sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama domin ku kira mu. mutane suna so ko in ce iyayen wa'innan yara da kuka kama kuka rike suna son su san halin da 'ya'yansu suke eh. ciki menene tabbacin da zaka iya ba ma duniya ta sani tabbacin da ba bada su yaran suna lafiya su ba abin da ya taba su in ya wuce karatun da za ba su iya ba yanzu su iya shine matsalar su ba wani abu suna ci suna sha suna lafiya su kalu. dan lada amadu kenan magataka yan kungiyar boko haram Gobe da safe in Allah ya kai mu za ku ji cikakkiyar hirar da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Haranda ya yi da mutuna Yanzu kuma dai ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafa ta najeriya ta raba gari da mai horar da 'yan wasan kwallon kafan kasar na super eagles stephen keshi da safiyar yau din nan ne da hukumar ta sanar da sallamar keshi din tare da mataimakan mataimakansa daniel amokaci da ike romo tare kuma da mai gurbin su da tsohon koci amadu shayabu wanda zai jagoranci kungiyar ta super eagles na wucin gadi a sauran wasannin neman tikitin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka aikin na keshi dai ya soma fuskantar matsaloli tun somawar wasannin neman gurbi a gasar ta afirka a watan satumban da ya gabata da najeriya ta sha kashi a cikin gidanta daga congo da ci uku da biyu kafin kuma ta yi kunnen doki da kasar afirka ta kudu a birnin cape town wani kashin kuma da najeriya ta sha daga sudan a birnin khartoum makon jiya ya kara alamta karshen aikin na keshi wanda ya share tsawon shekara yana yi wanda a ciki ma ya jagoranci kasar suka lashe gasar cin kofin nahiyar afirka a bara a kasar afirka ta kudu to sai dai fa sabar hukumar ta kwallon kafa ta najeriya wacce ta ce sam bata gamsu da ayyukan na keshi ba shine dalilin da yasa ta kore shi da shi da mataimakansa ta bukaci shi da mataimakan nasa da su wuce zuwa karatun neman horo da kwarewar da duk suke bukata kuma a ko ina ne hukumar za ta ɗauki nauyin karatun nasu a matsayin su na gwarzayen kasa a yanzu dai tsohon kocin kungiyar amadu sha'abu ne zai dawo tare da taimakon wasu koci 'yan cikin gida da suka hada da salisu yusuf da benga wa gumbote da kuma tsohon mai tsaron gida aloy ago tare kuma da tsohon dan wasan gaba garba lawal a zaman jami'in gudanarwa a wata sabuwa kuma hukumar kwallon kafa ta najeriya ta ba da sanarwar ɗauko hanyar samson siya-siya a zaman mai horar da 'yan wasan kasar 'yan kasa da shekaru 23 waɗanda ya taɓa jagoranta suka lashe lambar azurfa a wasannin olympics na shekara ta 2007 a birnin beijing na kasar sin ƙungiyar kwallon kafa ta super eagles ta najeriya kuma ta rama kashin da sudan ta bata a makon jiya bayan da ta doke ta da ci uku da ɗaya jiya laraba a abuja wannan ya sa najeriya komawa matakin ta uku da maki hudu a jadawalin rukunin su na a yayin da sudan kuma ta koma ta hudu da maki uku su ma 'yan kwallon najeriya mata wato super falconets su lallasa ta su na kasar zambia da zunzurutun ci shida da nema a wasan neman gurbi a zagayen kusa da na karshe na gasar zakarun mata da ake fafatawa yanzu haka a kasar namibia najeriya ce ke jagorancin rukunin nasu da maki shida kafin ma wasansu na gaba da za su fafata gobe juma'a tare da masu masaukin baki wato namibia murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya yanzu kuma ga shirin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka mataimakin sakataren harkokin gabashin kasashen asiya da al'amuran pacific daniel russell shi da mataimakin sakataren tsaro na harkokin kasashen asiya david shia dukkan na amurka kwanan nan suka zirci tokyo babban birnin japan domin sake duba rahoton nan na haɗin gwiwar samar da zaman lafiya tsakanin kasashen biyu a shekarar ta gabata sakataren harkokin cikin gida na nan amurka john kerry shi da sakataren tsaro chuk hagen suka ziyarci kasar ta japan domin aniyarsu ta sake duba wannan yarjejeniyar haɗin kai game da tsaro tsakanin kasashen biyu mataimakin sakataren rusal ya ce duk da yake mun ba da rahoton wucin gadi wanda yanzu haka ake aiki da shi wannan ya nuna a cewa ba wani boye-boye ko lunge-lunge cikin wannan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu domin ko wannan tattaunawan na sadidan akan harkokin tsaro yana a matsayin manufofin da zai fayyace mana mu da manufofinmu kai har ma da karfin abin da za mu iya yi domin mun taɓa sake duba wannan batu a shekarar 1997 don haka wannan yasa akwai buƙatar mu tambayi kawunanmu shin an samu bambanci daga wancan lokaci zuwa yanzu dinnan mataimakin sakatare sakataren ya ce batu na gaskiya shine mun daɗe muna fuskantar barazana musamman ma a shirin nan na makaman nukiliya na ƙasar koriya ta arewa ya ce haka kuma yanzu ma an sake samun wasu sabbin ƙalubale ya ci gaba da cewa domin bunƙasar tattalin arzikin yankin ƙasashen asiya wanda shi ne ya kamata kasashen su yi amfani da shi ta harkokin kasuwancin kasashen ta ruwa ta sama ko kuma ta duniyar gizo mataimakin sakataren russell ya jaddada cewa wajibi ne a gare su da ma duk wani ko wasu masu ba da gudunmawarsu a harkokin tsaro wato kamar amurka da ita da japan din su tabbatar cewa waɗannan wuraren da aka zayyana suna buɗe ga kowa ya ce wannan sharuɗin da aka cimwa babban manufarsu shine ya baiwa ƙasar amurka da japan da ma sauran kasashe masu ra'ayi irin nasu damar ba da su kan wannan al'amari ya ci gaba da cewa ha kuma za su duba da irin basira da da sassauci akan yadda komai zai yi sauki yadda za a samu haɗin kai akan harkokin da za su bunƙasa tsakanin ƙawayensu da ma masu ra'ayi daidai da irin nasu domin ci gaban kowa da kowa ya ce wannan yankunan na sake duba wannan manufofin sai ya fi na da ƙarfi da tasiri ya ce domin ƙarin ƙarfin haɗin gwiwa tsakanin amurka da japan wannan yana nufin irin ƙarin gudunmawar su ne ga zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa. sharhin muryar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce za ta tura jami'anta zuwa ƙasashen mali da ivory coast domin nazarin irin tanadin da kasashen suka yi na yaƙi da Ebola a kan yakokinsu da kasashen gini da Liberia da kuma Saliyo. Yau Alhamis babbar jami'ar da ke lura da irin matakan tsaron da ƙungiyar ta ɗauka dangane da wannan cuta, Dr. Isabel Nuttall ta faɗa wa 'yan jarida cewa a ranar Lahadi don Allah ya kai mu, tawagar wakilan ƙungiyar su goma za su tashi zuwa ƙasar Mali. Ƙungiyar da ke hankoron kare hakkin bil'adama a ƙasar Siriya da cibiyar ta ke birnin London ta ce fiye da mutane 660 ne suka mutu a sakamakon fafata wata guda da aka yi na ƙoƙarin mamaye birnin Kobani da ke kan iyakar ƙasar Siriya. Fiye da mayakan Kurdawa 258 da wasu mutum goma da suke taimakon Kurdawan da kuma farar hula 20 suna daga cikin waɗanda aka kashe. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara ginin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.